wannan ne dai karo na biyu a cikin 'yan watanni da haɗin gwiwar ƙungiyar masu sarrafa biredi da dangogin fulawa ke bayyana ƙarin farashi kan hauhawar sinadaran sarrafa wannan abinci na karya kumallo ko kuma kashe yunwa da zarar hantsiya ya da yi a cewar muhammad sani gidado kusa a wannan kungiya ta masu sarrafa biredi shiyar arewa maso gabashin najeriya waɗanda ke cikin wannan sana'a dai na cikin tsaka mai wuya wato na barin ta ruguje ko kuma ceto abinda in ji shi dubban 'yan najeriya ke dogara a kai to sai ya zama a fulawa buhu ɗaya an ƙara dubu biyu da wani abu wadda hakan ya tilasta mana bayan fulawa haka kuma duk sauran kayan biredin hakan ya tilasta mana dole muka ga in ba ƙarin muka yi ba to gaskiya sana'ar za ta iya fin ƙarfinmu biredi da sauran dangogin abincin da ake sarrafa da garin fulawa dai na kasancewa abin dogara ga rukunin 'yan najeriya marasa ƙarfi da galihu wajen karin safe da toshe duk wata yunwa da ka iya tasowa a tsawon yini cikin sauƙi wannan ya sa yawancin iyalai na waiwayar ɗumamen tuwon jiya kunu ko kuma kwakwa da kosai sunana garba ali jos da sassafe idan ka fita za ka ga masu ti suna yawo da shi a cikin yar butan nan ga kuma kayan burodi a sama kuma ba wani lungu junction da za ka je baka samu masu teburin ti da burodi ba ya zama shine abinci mafi ɗan sauƙi ga talaka za ka iya breakfast da shi cin abincin safe wallahi zai kai ka har rana to mutumin da yake da ya'ya misali kamar guda biyar zuwa goma a gidansa ai dole sai koma cin ɗumaman ne to ai yana da sauƙin al'amari ne yawa domin saboda waɗansu kaga in dai ba sun samu ɗumamen tuwo ba to zai wuya su samu wani abun da da yawa gashi nan kusa kusa za su iya samu su sarrafa sai dai burodin yanzu kamar kofin shayi ya <laughs> nawa yake da alal misali da naira hamsin ko da naira ɗari za ka samu biyan bukata haka kwarai da gaske da naira ɗari za ka sha shayi har da burodi har ma da man bita a sa maka eh, ba shakka to na nemi buredi a jiya a wajen mai sai da burodi ya ce mini ga iyakacin su na wasu yan naira hamsin hamsin ka gan su ma wasu bitafin hannu na ɗin ba naira hamsin ko da yake kungiyar ta masu sarrafa biredi da dangogin fulawa na kashedi ga 'ya'yanta bisa ga rage girman biredi da suke sarrafawa kan wannan sabon farashin ta ce an yi la'akari da halin matsayin da 'yan najeriya ke ciki a halin yanzu shine wanda ake sayarwa naira 60 yanzu ya koma naira 70 wadda ake sayarwa 120 yanzu ya koma 140 wanda ake sayarwa 200 yanzu ya koma 240 so abin duka mun dai dan kara ne kaɗan kaɗan yadda za mu samu dama na iya ci gaba da gudanar da sana'a din Shau Saulawa, sashen Hausa Nido Faransa International daga Bauchi a Najeriya.